Masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labarai da farko ga muhimman kanin su. A cikin labarin namu na yau za ku ji cewa JNI wato JNI ta koka kan yadda 'yan Najeriya ke fama da tsadar rayuwa. Tinubu ya wajabta karanta alkawarin biyayya ga Najeriya a wuraren taruka. A bangaren labarin ƙetare kuwa Togo ta sanya watan Afrilu don gudanar da zaben 'yan majalisu da na yanki. a fagen labarin wasanni kuwa za ku ji cewa super eagles na ji wato jimamin mutuwar wasu 'yan najeriya Tokanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su da ke dake sunana umu Kulsum Abubakar Ibrahim. Ƙungiyar jama'atul nasarar Islam ta nuna damuwa kan matsalar hauhawar farashin kayayyakin abinci da ake fuskanta a Najeriya. Ƙungiyar ta buƙaci mahukuntan ƙasar nan da su gaggauta ɗaukar matakan tallafawa al'umma don rage musu wahalhalun da suke fama da su. a cikin wata sanarwar da ta fitar kungiyar ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi sultan muhammadu sa'ad abubakar na uku ta ce abin damuwa ne kan yadda wasu al'umma suka fara zanga-zanga sakamakon mawuyacin halin da suke ciki ta ce yadda mutane suka fara harzuka na nuna cewa tura ta kai bango kuma ishara ce ga mahukunta su ɗauki matakin gaggawa domin gudun kada al'amuransu gagare kundila ta buƙaci gwamnati da ta gaggauta ɗaukar matakan tallafawa al'umma domin rage musu raɗaɗi. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta ce ta kafa wani sashen leƙen asiri na musamman da zai riƙa bibiyar 'yan kasuwar da ke ɓoye kayayyakin abinci domin musgunawa jama'a. Shugaban hukumar Moyi Magaji Rimin Gado wanda ya bayyana hakan ga manema labarai ya ce hukumar tana cikin matsin lamba domin ɗaukar mataki kan 'yan kasuwar da ke ɓoye abinci daidai lokacin da ake fama da matsalar tsadar rayuwa. ya ce hukumar ta samu nasara a irin wannan matakin da ta ɗauka lokacin da aka shiga matsi a shekara ta 2020 da aka fuskanci annobar cutar covid-19 ya ce farashin sukari a halin yanzu ya haura naira 77 abin takaici ne sosai ya ce ya ziyarci kasuwannin da ake sayar da shinkafa a kano jiya alhamis inda suka gano cewa ana sayar da kilo 50 na shinkafa akan naira 58 hukumar ta yi kira ga 'yan kasuwa da su kaurace wa ɗabi'ar ɓoye abinci ko kuma su fuskanci shari'a yana mai cewa ba su da hujjar fakewa da karyewar darajar kuɗi wajen ƙara farashin kayan abinci da sarrafawa a cikin gida. moyi ya ƙara da cewa 'yan kasuwa na fakewa da wannan matsalar wajen wato tsawwala farashin kayan abinci a cewar sa shashi na 40 na dokar hukumar ta pcacc ya ba ta damar yin wato gwanjan kayayyakin 'yan kasuwar da aka samu suna ɓoye kaya domin matsantawa jama'a gwamnan jihar abba kabir yusuf yayin wata ganawa da ya yi da 'yan kasuwa a ranar litinin ya roƙi 'yan kasuwar da su sassauta farashin kayayyaki la'akari da halin yunwa da matsin da jama'a ke ciki tare da alkawarin miƙa koken mutane ga shugaban ƙasa bola ahmed tinubu Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya wajabta karanta alkawarin biyayya ga Najeriya wato National Pledge a turance a duk tarukan gwamnati da na jama'a a kasar nan. Kakakin shugaban kasar a jurin galale ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa a ranar Alhamis. Inda ya ce yin hakan nuna girmamawa ne ga ƙasa da kuma karfafa biyayya ga dokokin ƙasa tare da alkinta al'adu da martabar ƙasa. shugaban ya jaddada buƙatar yin biyayya ga manufofin ƙasa da nuna kima ga dokokin ƙasa taken na yi wa najeriya wato alkawarin biyayya wanda tinubu ya ce an rinka yinsa wato a rinka yinsa bayan rera taken ƙasa na nuna 'yan ƙasa sun zama masu gaskiya da biyayya ga ƙasar su umarnin ya zo ne daidai lokacin da najeriya ke fama da rikice-rikice da tashin hankali da kuma tashin wato tsananin rayuwa. farfesa h ba mai yi na jami'ar jos ya baiwa jama'a shawara akan su rinka test na kiwon lafiyarsu a kai domin kiyaye tsananin jinya da mutuwa na farar daya farfesan ya ba da wannan shawara ne a cikin shirin unity trend na tashar unity fm a yau a yayin da yake zantawa kuma ya ta'aziyya ga 'yan najeriya musamman iyayen masoya wato kallon kwallon kafa biyar da aka rawaito cewa zuciyarsu ta buga sun mutu sakamakon dimwa da suka shiga a yayin da suke kallon ƙwallon wasan najeriya da south africa a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake kanye yi har wa yau farfesa ya baiwa masu hawan jini da ciwon zuciya shawara akan kar su kalli wasan ƙarshe na tsakanin najeriya da wato kwadebuwa kai tsaye inda ya ce su yi haƙuri su kalli maimaici saboda gudun abin da ka iya zuwa ya dawo ajibu ladi ne dai najeriya za ta fafata da kwadebuwa a yunkurinta na sake cin kofi karo na shida a tarihi Ƙungiyar kwadawan Najeriya sun shirya tafiya yajin aiki na tsawon makonni biyu kamar yadda NLC da TUC suka aika wa gwamnatin ƙasar sanarwar haɗin gwiwa. A cewar sanarwar ma'aikatan ƙasar nan za su shiga yajin aiki daga ranar tara ga watan Fabrairu. Ƙungiyoyin dai na zargin gwamnatin tarayya da gaza cika alkawuran da ta ɗaukar musu a shekarar bara. Yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta cimma da ƙungiyoyin kwadago ta kunshi inganta albashin ma'aikata daidaita farashin man fetur da kuma shawo kan matsalar karyewar darajar nera. nlc da tuc sun ce halin tsadar rayuwa da 'yan najeriya ke ciki abin duba ne matuka amma sun ga alamun gwamnati ta yi biris da wannan matsalar hakan ta sanya ma'aikatar a ƙasar. suka yanke shawarar tafiya yajin aikin gargaɗi na tsawon makonni biyu har zuwa lokacin da gwamnati za ta waiwayi 'yan Najeriya. kwamitin haɗin gwiwa na majalisar dattawa mai kula da harkokin kuɗi da banki da inshora da cibiyoyin hada-hadar kuɗi na najeriya ya fara tattaunawa da jami'a wato jami'in babban bankin najeriya cbn a takaice da gwamnan bankin yemi ke jagoranta a ranar 31 ga watan janairu ne dai kwamitin ya gayyaci gwamnan babban bankin kasar ya bayyana a gabansa matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan halin da tattalin arzikin kasar ke ciki da kuma faduwar darajar naira a kasuwar canji sanatoci sun buƙaci babban bankin kasar na cbn ya yi bayani kan e wato ɗimbin ƙalubalen tattalin arzikin da kasar ke fuskanta a halin yanzu. kasancewar talauci da rashin tsaro a koda yaushe sakamakon matsalar karancin abinci a kasar. 'yan majalisar sun yi imanin cewa cbn ba zai iya gamsar da 'yan najeriya cewa manufofinsu suna kan aiki ba ta bangaren labarin ƙetare kuwa a ranar wato 13 ga watan afrilu ne za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na yanki a togo kamar yadda gwamnatin kasar ta sanar a jiya alhamis a gidan talabijin na kasar shugaba faure ya sha alwashin gudanar da zaɓe cikin watanni sha biyu sama da shekara guda da ta gabata an gudanar da zaben yan majalisun na ƙarshe a ƙasar ta togo a shekarar 2018 zaben da 'yan adawa suka ƙauracewa waɗanda suka yi tar da rashin bin ƙa'ida a lokacin zaben 'yan adawan na fatan a wannan karan za su kalubalanci jam'iyyar union for the republic wato enir a takaice mai mulki tare da rin kira da a gudanar da wato rajistar yau wato shi shugaban ministan sadarwa ya ce bisa ga ka'idar zaɓe da jadawalin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta gabatar za a gudanar da zaɓe ne a ranar asabar 13 watan afrilun shekarar 2024 za a gudanar da yakin neman zaɓe ne daga ranar 28 ga watan maris zuwa 11 ga watan afrilu. kamar yadda ake yi a zabukan baya jami'an tsaro za su kada ƙuri'a sa'o'i 72 kafin zaɓe domin ba su damar samar da tsaro a ranar zaɓe a watan janairun shekarar 2024 majalisar dokokin togo ta yi gyare-gyare wata doka da ta ƙara yawan mataimaka waɗanda zaɓukan 'yan majalisar daga 91 zuwa 113 shugaban ya hau karagar mulki ne a shekara ta 2005 bayan rasuwar mahaifinsa janar wato eyedema wanda ya shafe shekaru 38 yana mulki a togo kana tuni dai aka sake zabensa sau uku ta wani labarin ƙetare na daban shugaban amurka joe biden ya dage wato ya dage kan cewa shine mutum mafi cancanta da zai jagoranci ƙasar. kasar kalaman nasa na zuwa ne bayan wani binciken da ya gano cewa ya yi sakaci kan wasu manyan bayanan sirri tare da danganta hakan ga matsalar shugaban ta ƙasa da abubuwan da hakan ke nunawa a wajen wani taron manema labarai da ya kira shugaba biden ya ce kwakwalwarsa lafiya lau take inda ya yi kakkausar suka ga mai binciken ya kafa hujja da cewa baya iya tuno lokacin da ɗansa ya mutu waye shi da zai ce haka ya ce baya bukatar sai wani ya tuna mai da lokacin da ɗansa ya mutu in ji shugaba joe biden na amurka ta bangaren labarin wasanni kuwa kai tsaye super eagles ta najeriya za ta haɗu da mai masaukin baki ivory coast a wasan ƙarshe na cin kofin afirka bayan nasarorin da kasashen biyu suka samu a wasannin su na daren laraba wasan ƙarshen zai gudana ne a ranar lahadi 11 ga watan nan da muke ciki na fabrairu najeriya dai ta doke afirka ta kudu ne da kwallaye hudu da biyu a bugun fenalti yayin wasan gab da na karshe karkashin gasar ta afcon din ta shekara 2023 nasarar da ta kawo ta wannan mataki na wasan karshe wanda rabanta da ta kai tun a shekarar 2013 wanda kuma ta lashe kofin a wancan lokacin a bangare guda ivory coast ta yi nasarar kaiwa wasan karshe ne wacan ƙarshen ne bayan doke jamhuriyar dimokuraɗiyyar kongo da kwallo ɗaya mai ban haushi wannan nasarar ta nuna yadda super eagles ta doke bafana bafana sau uku a jere yayin mabambanta wasanni wannan gasa ta afkon ciki har da dukka wato har da dukan da ta yi mata a filin wasa na lagos cikin shekarar 2000 gabanin lashe kofinta a shekarar 2013 ko a shekarar 2000 super eagles ta kai wasan karshe na afcon lokacin da najeriya ta yi haɗin gwiwa da ghana wajen ɗaukar nauyin gasar bayan da zimbabwe ta gaza ɗauka a jimilla dai wasan ƙarshen zai gudana a ranar lahadi tsakanin najeriya da ivory coast na nuna cewa yadda super eagles za ta taka leda a wasan ƙarshe na gasar karo na takwas najeriya dai ta haɗu da ivory coast a matakin rukunin inda ta doke ta da ƙwallaye biyu da nema 'yan wasan na super eagles sun nuna wato jimamansu ga waɗanda suka rasa rayukansu a lokacin da najeriya take karawa da 'yan wasan afirka ta kudu a wasan dab na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar afirka ta afcon rahotanni da dama daga najeriya sun rawaito mutuwar akalla mutum biyar yayin da aka yi wato fafatawa mai zafi wacce ta daga hankula masu kallo musamman lokacin da aka shiga zangon bugun fenalti. ta kuma da wannan rahotanni na wasanni muka zo karshen labarin namu yau amma kada kuma ta kafin mai salama da ku za ku iya ci gaba da bibiyan ƙaitattun shirye-shiryen mu a kafafen sada zumuntar mu da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram dukkan su at Unity TV. A madadin kowa da kowa musamman Suleiman Hassan da ya tace mana labaran sai abokan aiki da suka sada da ku. Ni Ummu Kulsum Abubakar Ibrahim da na karanto nake cewa a huta lafiya salamu. Labaran duniya. Labaru da dumudumin su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity.